ya yi magana babban ni'ima ku duba niman da Allah ya muna she muna son mu doki niman Allah nan mu doki muna saba ma Allah to jama'a mu yi hankali imamu sai ya shoka na manya nyamiya ashirayen nyamiya shiraya wace ya adiye adebira ya di tun kɔbɛ ba ɛmɛn eh, eh, nyamiya magana na su gana fɔ yɛnda nyame asi yɛafa saa adeɛ a nyame bi akyɛ yɛ no yɛdeyɛ yɛ nyame bɔne ayɛ ɛmmerɛ bi ghana baabi asɛnsoɔ tɔ a woresisa diamond wokɔto fam a na woyi gold yɛnyɛ saa diamond no a yɛtɔ ne ɛnyɛ sika a na ɛde mfa mma na ɛde bɔ ntɔman na ɛde ɛfa amanfoɔ yi na ɛde yɛ bɔne ɛnɛ diamond wɔ he nyame ase yi wɔn sese ghana asase no obi apɛ sɛ yɛn gya no na ɔyɛ deɛ ɔpɛ wohwɛ ghana sɛdeɛ ɛnɛ ɛyɔ ase atrɛ ɛnimdeɛ aba yɛakɔ sukuu yɛasua adeɛ afei na ghana ebinom ɛnimdeɛ a nyame deɛ ɛkyɛ ɔmo no ɔmo sii daabi o ɛsɛ sɛ ɔbaa ne ɔbaa nda ɔbɛrima ne ɔbɛrima nda ɛbɛyɛ yie ɛyɛ yie. bai yanzu duba cikin ilimin su da suka yi wato inda suka kai maimakon su gode ma Allah ka yi aure ka gode ma Allah ki yi aure ki gode ma Allah yanzu mutanen Ghana wai cikin wayewar su ne namiji ya aure namiji mace ta aure mace baba ya yi bai yi baba mace ta ya tare mace bai yi bai taba yi gwanda ku hankura ba ku gane ba da Allah ya halci annabi Adam she ya yi hawawu annabi Adam kuma she da ya bada sadaki eh asali kakanmu kenan ya bada sadaki sanan awawu ta zo kusa da annabi Adam suka yi wasa suka ji daɗi annabi Adam ya yi wasa da mamunan hawawu suka yi wasa suka ji daɗi she suka yi sunna suka kawo mu duniya Eh, me yasa Allah ya ba mata mamma saboda mu ne an yi mamma saboda ni eh shi yasa Allah ya jos mata bai yi buruka a bamu mammuna bai yi shi Allah ya jos mata ya ba su mammuna ya ba su duwaiwai a tabi'i ka gane wata duwawu ta manya manya wata duwawu ta gungume gungume wata nan tana zuwa kirjinta mamanta kamar dabula ne yanka Allah ya lamarin kenan saboda kai namijin nan ka je ka auro ta ka yi wasa da duwawu da makuda mm-hmm. sana nyame ahyehyɛ adeɛ no ɔbaa no nyame tɔ so mmaa no sɛna ɛbɛyɛ a yɛn mmarima no yɛkɔware mu a yɛmfa ɔmo to no di agorɔ womfa to no wode bɛdi agorɔ saboda ka yi wasa da duwawu hyɛ sɛ ana ɛbɛwɔmata duwawu kan ya gudu ba da miji kirji shi kamar tabo ya za ku yi kyau ya za ka yi wasa da laifi kirjin namiji kamar tabo duba kirjin namiji kamar tabo wani duwa su karfi kamar dushi eh, kai duwa ta yana allah ya mata lugun lugun lugun jikin su tauki kamar buka bre allah haka eh, wani ka duba kamar shuga bre wani raw eh, bre kai da kanka yanzu mutane kai na wani magana dabbobi ma ba su yi kuma kuna son a yarda da ku eh duba da Allah ne magana wai inna khalaqnakum min zakar wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda la atqakum mun halce ku ne maza da mata e kan fanya kan aw adam adam bi ni ji wani adabiya fanya kaja nu kayomi na halce ku daga namiji da mace shi yasa wannan magana bai sau ya namiji ne rayuwa da namiji kai da kanka dubai da Allah ya kera mace shi yasa na yakubu ba ọ̀tọ̀ sùn ní bọ́ọ̀lù ọmọ anu tó ẹnu ọmọ anu nufu awa apa wọn ba duka saboda mu ne mu gode ma Allah ka yi aure ka yi wasa da nono ka gode ma Allah ka yi wasa kai da matanka kun sunna ka gode ma Allah shi ne gode ma Allah ke ba ki doki kyau da Allah ya ba ki kawo kanki kasa ki yi aure namiji ya kama ki ya yi wasa da ke ya murza duwawunki ku ji daɗi ku samu lada a kabiri yawana annabi muhammad wanda ka yi sunna da matanka ka aika manzo ya ake aika manzo kun yi wasa na rantsi da Allah ku yi wasa eh, ba haramu ba ne matanka kama bakinta sosai sha ba haramu ba ka kama duwawu ka yi wasa ka mus ka mus ka mus a tangi mus Allah kai ka bashi lada na rasi mus duwawu mata ba haramu ba <laughs> muna gaya musu mace da na mace ba su yi a kare kanka dubai da Allah kera pata mata abu mai kyau ga abu mai dadin ga haka biyu

ka ga mutum wai ya je sku shi yanzu zauna yana maganar wawanci har wasu shashashen musulmai mata wai su da akwai maka sun zo yi wallahi abin nan wani umara a tare na mace da nan mace ya kuke son Allah ya yi da mu wattaqu fitina na tusibanna allazina zalamu minkum khasa wai ku ji tsoron fitinan Allah in bai zo ne karewa wa kan masu yi me yasa Allah ya yi namiji ya yi mace kalli kanka yau su da suke kowannan tonan wawa wai shi ne ne inda ubanka ya zo ya ci ta kashi ka zo duniya da ubanka ya zo ya ci ta kashi ka zo duniya eh inda umar shi ta zo tana lashe gindin mata shi nan alfe shi anka wo mami bɛyɛ tafiri tafiri anka wo bɛba asase wɔ su abɛyɛ journalist moma yɛka nokorɛ nkyerɛ yɛ ho nyankopɔn ka sɛ yɛntafiri tafiri ɔse jaga dɛ we should jaga dɛ kai ka fi ana ilimi ne wani kai aure shi ce duhuri yi fi shayi yi ki wani abu ka sa cikin wani abu baka gane ba yi wasa da matanka ku ji daɗi ka kwanta ka susa da matanka ba haramu ba ne Allah wai susa mata susa sosai hmm. shi yasa Allah ya design wurin nan ya ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani kuma da Allah ya design gaban mata wurin nan an yi ne wurin nan saboda a ji daɗi she ba su nono mamuna ka yi wasa da nono ka ji daɗi in ka ga bai kama nono sok sok sok ba haramu ba ne shagon mafakan ba ba ne ba kun buga waka ba kuka ce ya bari wani a shagon ma in bar ku da ai kun buga waka sakari aya ka zage ta yi mamma bai za ba bai yi mamma jarirai gani su sha bau baba ya sha amma jariri yau shi ka bar ma abi ka kashe wa wani lokaci magana mutum na ni da aje mai magana ka tambe kanka me yasa Allah ya mace namiji shi ce ke sanya soyayya da rama tsakanin mace da namiji Allah ke yi ka ga mace ka so ita ma ta so ka a akila maluma a zauna a daura aure in ba da aure ba duniya ba zaman lafiya maza goma sun zo suna faɗin yawo shi yasa kuka ga ake aure a yi aure kuma namiji in baka da karfin maza kun dama ba ba ka mata ya kamata ku yi gafar a zakari ka yana da ƙarfi in ka zo ka buga ka buga ka buga ka buga matanka ta enjoy eh mana eh mana ya ka ku zo kuna wasa da hankali mutane ya namiji ne a wuri namiji ya sa yi rayuwa su manyan nan da suke maganganu da su bari da ya fi musu mun sanan nyame ahyehyɛ abrabɔ no wɔbɔ ɔma ɛna ɔbɔ ɔbarima ɛna nyankobɔ mmaa no nyame gyɔ so wɔ mo ɔma amunufoɔ ɛna ɔma amoto obi tu so obi tu so a obi so yɛ ɛhɛn ɔbarima bi wɔ ɔpɛtu ɔbarima bi ɔpɛnufoɔ yɛn ne ti na nyankobɔ bɔ adeɛ no woware na wodi ade agorɔ ade agorɔ ɛnyɛ bɔne ɛhɛn o yiri to so so fadi agorɔ fadi agorɔ to ɛhɛn eh, eh. wosan mo to yun bi sani ko yadu kɔɛ sani ko yadu kɔɛ sani ko yadu kɔɛ musu ati yɛ bi wɔ sani ko yadu kɔɛ mo ka sɛ yadu musa bi na nkiri ɔmo si sani ko yadu kɔɛ ati yɛ bi bi wɔ ɛnɔ si akos baba yɛ ma mi. Akos for Wadi Elumanu. Abiodun yóò wọ ọsí Akos for Wadi Elumanu. Adẹ́tí náà wọ́n kà sẹ́ Dura wòye fa Wadi Elumanu ọsí Akos for Wadi Elumanu which means Akos Ekiti Adiẹbi sáà Adiẹnu ẹ̀yẹ tẹ̀. Dura Adaba Kambo náà kà sí dákẹ́ ìjà sáà lọ. Anyi wai bai zuwa. Sai sha ka gama ka cin yaya ka yana zaune. Ashe wata yari a tankalwa na bori yana kallon ta. da aka so da da she yana duban su yana dariya she ce ku sake ni ku ga bi yanka ga babban shirin dadin shi a tambiye mahaukaci ma ke ya samu mai dadi wallahi wai babban shirin dadin shi ke sa kan ku zo kuna wasa da hankalin mutane ku ce wai namiji da namiji da ga ma sa yi rayuwa Har sai o ba on ba bai fa on ba which means mun fa ga na yiye mun ba mun fa ma bura mu nyankopɔn kasa ɔba awaro ɔba ɔsi nevertheless avoid avoid fornication let everyone have his own wife according to first corinthians chapter seven two wɔn baabu si ɔbɛnuma ɔbɛwari ɔba esan sɛ atɔmanti ale ti na mu ni ɛmu bɛ sɛ mu sisan ɛna even bible si sɛ ɔbɛnuma ni ɔbɛnuma da they should be killed mukum mu because naanu girl bi ba kɔ hospital na ɔyare serious ana ɔmo bi sa mi sɛ ɔwɔ boy ɔwɔ kum ɔsi dɛbi ni boyfriend fúnraẹnu báyẹ ọsí yọ ẹnna polisi fún ọkọọsí mu sáà abirante not knowing no ọdí ọyẹ tùrùmù tùrùmù náà dídú màá so no ẹnna ọsí ẹjọ mi yà yẹ wọn ọbẹnu bá ní ọdí tùrùmù ẹnna ọbẹ fà ọba ọbẹ hyẹwò yàrá yẹ wọn náà gidi kìyà ìsúsà sabisabiro wayasibɛyɛ wei gɔgɔni saa yareɛ no so dɔkta bi a ne ɔbɛtumi asa saa yareɛ no ɛna ne ɔbarima bi a yɛde ho to saa na wobɛbrɛ ɛbɛdu wei no wontumi nnidi because wodidi a wotomu na yɛ sikarinki bɛɛ hyidaski ntama kyɛ sɛ kaa no kore na ɛna asɛ wɔne hyi bɛɛ hyidaski mu tae ka duba mutum ya aure mata yau ta yi suna rayuwa kullum ya susa da matan shi sun aifu amma wurin ya kulle in ya zo susawa sha abin ya bude bako in ya cire shi kulle ta aifu in ta zo aifuwa shi wurin ya bude kai allah gada ya ce ka ci furon sai ka je kana son ka ci ba yanzu lodin kasuwa ma wani bai samu furon ba bai shiga ka san kamar furon akwai dadi hmm. gaba na ala ɛhyɛ mu sa nyankopɔn kasa yɛmfa hyɛ hyi kisa ɔhɔ no ɔhɔ ɛnyɛ na ɔhɔ na ɛni hyɛ fa hyɛ anim hɔ wuli ma kaka na aka design wuli ma wɔn musa na nyamia design wɔ ma ma kaka yi ma ni kɛmɛ ma kaka o dubɛ na ala design gaba ma e design mama e design duwawu yɛ design ma ka duba design so anyi an ba musa wɔ na ni da mu aure su mu yi wasa mu ji daɗi mu kis mu mase mu danna ka masi kana wasa ne ina inda shi saboda mu Allah ya shi ya dina na kuma ba mu ya wani mu ne fa mu biya kuma eh ya fan biya kuma ne ya yan shara ade na kuma mu ya bobo shi yasa mata masu yi ku bari wallahi bari ku ji tsoron Allah ba haka ba abinda kuke so ku gani ai kun ga gana ko ba yaki amma talauci da ke cin mutane ya yawa saboda dauda ka ka daudan zina ka daudan gulma ga safe-safe ga sata ga yan sata ka kaduro ga yan sata tankwa ga yan sata ka nan fari ga yan sata gane kuna sa iyayen mutane kuka wani da aka kama shi wani ka ka duro ka ne ke satawa amma so guda ya gama sata ba isi mai eh, Allah ya gyara eh, wani kuma da ya sa da yari a ciki da zo wani so guda ya yi shaka ba shi to ka ka ce titimo ba shi ya so guda na sa ciki sai sa iyayenmu wallahi mu ji tsoron Allah domin yanzu yin ga yadda lamarin ke tafiya yana da ban tsoro musulmi kaka zauna kana gaddama game da kuma kaga ana batun zina haramu musulmi ko kana yi kaka yi gaddama kana condemn ka kamu da Allah in kai barawo ne ana batun sata yi ma kanka addu'a Allah ya sa ka bai in ana batun ke yi addu'a Allah kiyaye amma kar ka duba a'a watakila domin kana cikin baki shi yasa kana son ka support kayya bai yi na ransa da Allah Allah da ya halakar da fir'auna nan yana nan Allah da ya halakar da mutanen annabi lutu Allah nan noni yana nan har yau shi yasa yake gaya da annabi Muhammad ga ya musu أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة min من قبلهم وكانوا أشد منه قوة باب تاشي كياو الدنيا kuje ku duba karshe takadarai da suka zauna duniya yanai da su sarauta sarakuna sun wuce masu ƙarfi sun wuce in luwaɗi ne wasu mun kifar da su in zina ne wasu sun yi zina mun hannakar da su masu bugu karkashin kwano wasu al'umma suyi mun hallaka su shi yasa jama'a mu kiyaye wasu al'umma da Allah ya kare su suka gina gidaje na jin daɗi dare guda suna kwana Allah ya bar mala'ika ɗaya ya daga sawa wallahi cikin su suka faɗi suka mutu shi yasa mutane mu yi hankali mu yi hankali fa kun tuna lasi ya garin ga ana kuwa wai yanke da su zo minti wasu ganiyas aka damu me yasa da bari yanke su zo ba mu yadda shi Allah ya sako da corona virus duk duniya shi kun gari kun ga Allah ya kashe su ko turawa kun ga da suka mutu na da virus na da su yake eh dabarar sunan duka na yake in ciwo ya gagara suna gani corona virus sun gan shi kun gan da Allah ya kashe Americans ya kashe Italy ya kashe ya kashe ya kashe Afirka mu gode ma Allah wai sun ba mu kuɗi shi mu yadda me za su ba mu abin kuɗi duka Allah ya ba mu garin da duka Allah ya ba mu ashe ya kamata mu gode ma Allah ba mu so sai no to ba mu so ke, ba mu so lisbi. Allah bai ce mata ku zo ku lashe gindin juna ba wai ki yi aure namiji ya yi wasa da ke ya susa miki ki ɗauki ciki ki aiko ba ce ki bari mace ta lashe pentamon ki ba ki tsoron Allah duk mata masu lashe gindin juna Allah ya sire mu a ma budurwa mace ki tashi yau ka ga wasu iyayenmu iyansu mace sai suna sa mata kayan masa. she suna sa mata kayan maza she sa kaga yariya ta tashi tana sa kayan maza she kaga yariya ta zama wani iri tun mai irin wannan wai Allah yana sire mai Allah na sire da namiji da yake siffanta kanshi kamar mace she sa kowa ya duba kanshi da kyau mu ji tsoron Allah mu da muke gaya muku ga wata ranar an wayi gari ba mu da Allah ya ya dauke mu su jama'a da baba yau na suke suna gidan gaskiya ina malam alasa ya wuce shi yasa jama'a mu ji tsoron Allah matan nan da kuke kawo kuɗi mu muku addu'a Allah ba ku masan aure abinda da mu gaya muku ne ku ji tsoron Allah kina son miji amma kullum kina zina aure ya yi kan ya kike yi ba da aure kina zina wai kina son aure yara ki aure kina zina wanda kina so ki aure ya za ki ki aure ki kama kanki ki samu su fagulu wasu manna wuri nan manna su fagulu eh, manna su Ki kama kanki eh, insha Allah in miji ya zo sha samu kuka a dama sha sha fashe wuri ya buɗe kuman manna su fagulu ku kama gaban ku wuri nan ba na kowa bane namijin ki kare ne mijinki kada aka ce ya susa miki ki samu lada ki samu lada ku bar sake kan ku haka Allah biya wallahi kuma annabi ya ce zina na kawo talauci kun taba karya ne ba ga sawaru na da wahala ba suna yi yi gaskiya ne ana yi da yi eh kowane yi a ka gani kana so ka susa mata wallahi bashi kake ci jama'a kai da muka saba eh kamar da muka saba ina ji ranar alhamis mai zuwa za mu je kasan bolga in allah ya yarda to allah ke komi muna musa ne tun tafiya shi ka wani rasuwa ya zo rasuwan faru ne kuma dole ka hankula amma muna sa rai insha allah in eh, za mu ji shi sa bayan allah kamar yadda aka saba ana neman taimako guziri a wuri, kuma na fi da zuciya wallahi ki zo ki kawo abin da allah ya sauki niyya ki gaya ma Allah wanga rana akwai mustajaba eh tashi ka zo ka ba Allah abinda Allah ya baka tun da safe Allah ya baka abinda zai baka ya baka so ka gode ma Allah cikin niman da Allah ma da ma ku kawo da ma ruwan sha da Allah shi yasa bayan Allah tamamu ayan Qur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا هل عدلكم على كفارة تنجيكم tunjikun min azabi Allah ya ce ya ku waɗanda kuka imani shin kuna son nuna muku kasuwanci wanda zai fi da ku daga azaban Allah